assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ceto da annabi alaihi salamu zai yi akwai na farko shine ash-shafa'atul uzma saboda ita ma za a yi kiyamar gaba ɗaya ai saboda wannan ceta in ba dan wannan ba da duk dan wuta yana mutuwa sai a wuce da shi wuta kawai da dan aljanna mutuwa sai a wuce da shi aljanna amma saboda wannan ceton Allah ya shirye kiyama kabari shine tasha kowa yana zuwa a ta kawo mutane mota ba ta tashi sai ta cika sai kowa ya gama haduwa kaf to sannan Allah zai sa mala'ika ya busa kaho kowa ya tashi to idan aka tashi Allah zai buris da halitta kaf girbi da kowa sai an yi tsayewa ta shekara dubu hamsin kwakwagwaro na kecewa hanta tana kauri saboda kishirwa ga tsananin zafin rana kuma an sako da ita dab da kawunan mutane kuma an yaye ta ko fuskarta ba bayanta ba ake juyowa sannan mala'ikun sama ta ɗaya sun kewaye mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi kewaye dubu goma sama ta biyu dubu ashirin ta uku dubu talatin ta hudu dubu arba'in ta biyar dubu hamsin ta shida dubu sittin ta bakwai dubu saba'in an kewaye sannan waje a yau mai izin bi jahannam sannan a zo da mai ita kuma ce ta gyara fili ita kuma ta tana taratsatsi tana cewa Allah ƙara min zafi ƙara min kukumi ƙara min mucizai ƙara min gudumai wanda duk ya saba maka in maganinsa to duk wanda yake filin alƙiyama sai ya je ƙasa kuma a rasa mai Allah yake nufi ko wanda ya sai tambaye shi ta auna lokacin sai mutum ya so in wuta za a kai shi ma shi a kai shi ya huta saboda bala'in mawkif to a wannan lokacin ne mutane manya masu ilimi kamar su imam malik da makamantan za su tuna aiko a duniya muna da shugabanni su ne annabawa alisa cito a tabi gurin adamu alisa sai je a ce kai ne abul bashari baban mutane kai ne kaza kai ne kaza kalaka kallahu biyadihi sai ce da su a'a yau Allah ya yi fushin da bai taɓa yi ba ko ba zai sake maimaita irinsa ba nafsi nafsi yau ni ma so nake na tsira sai a tafi gurin annabi nuhu alaihi salam a ce kai Allah ya ambace ka abdan shakura shi ma sai ya ce nafsi nafsi ni ma ta na yau nake in na samu na kukuta na yi sa'a sai ce to a tafi gurin annabi Musa annabi Ibrahim alaihi salam shine khalilullah shi ma ana zuwa sai ce min wara a wara ku kade. ni ma yawai ta kaina nake sai ta wurin nan musa alaihissalam a ce kai ne kalimun lai shi ma sai ce a ni ma yau ba zan iya ba sai ta wurin annabi isa salam to shi ba zai faɗi wani uzuri ba sai ce ku tafi kai tsaye gurin mai abin shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai a je gurinsa ana zuwa zai bugi kirje ce ana laha ni nake da wannan damar sai ya tashi je al'arshi sai sujada sai Allah ce daga kanka yau ba ganin girma na bace yau ranar ganin girman ka ce kai nake so a sani to ita ce a shafa'atul uzma wanda duk ije filin alkiyama wala mutum wala aljan wala tsuntsu wala dabba wala mala'ika sai ya masa rana rana to sai ce da ubangiji a saurari halittar nan a sallamu kowa kai shi gidansa sai Allah ce masa na yadda wannan kowa da kowa sai ya shiga wannan ceta sannan in aka yi wannan za a ɗauko jahannama za a ɗauko jahannama a kawo ta ta shiga tsakanin halitta ta datse ga aljanna can kuma ga jahannama ta shiga kamar kogi to sai a ɗauko kuma gada a ɗora shi ne sirabi to kafin a hau sai ubangiji ya tankaɗe da rairaya duk wani kafiri da mai bauta wa nan Allah sai an share shi an kai shi wuta wa'anda za su rage su hau kan sara'i daga musulmi sai munafukai ta idan an zo su munafukai za a ba su haske na dodo dodo-rudo sai an hau an fara tafiya duk hasken su yi mutuna Allah yana cewa mai kodal munafiquna wal munafiquna wal na amonin zuru na nakata bismin nurikum sai su dinga mummune ku tsaya mu da wasu na haske to tafiyar da kanin wani ake so da tashin hankali duk kiyama ba guri mai tashin hankali kamar saradi ba mai wawaye sai a ce irji uwara akun faltami sunura ku koma baya ku nemi hasken duniya ce kun an rushe ta duriba bainahum bisur kawai sai a sa wata katanga ta shiga tsakani lahu babun baɗin hufihin rahma wa zahiruhu min ƙibalihil azab shine bahaushe ke cewa ne babun batsalahu babun ke kenan sai a datse su sai su fara kira alam nakum ma'akum da ba tare da kuma ke muna azumi tare muna sallah tare muna cin abinci tare yanzu za ku yi muna ka ce bala walakin na kun fatantun an fusa ku kun fitalarci kawunan ku kuna kokwantan abin da annabi alaihi ya zo da shi sannan kuma kullun kasa kunne kuke ku je wata musifa ta samu musulman gaskiya sai Allah ce al-yawma kazi yukazu minkum fidyatun wala min allazina kafaru yau ba za ka rufan sakko ba za ka rufa ta kafirai ba ma'awa kuma na ruhiya maula wa bisar masiyo makomarku wata ce ita ce uwa za ta yi muku riga ta yi muku wando ta yi muku katifa ta yi muku bargo kuma ta lullabe ku ta rungume Allah ce bisal masiyo tur da makoma ta zama haka to wannan ita ce ta munafikai so ko mu'mine sune za su dinga wucewa wani kamar kamar warkiya wani kamar tsuntsu wani kamar doki wani da rarrafe yana basgasa yana tafiya yana masarauni yana tangal tangal tangal da haka zai samu ya haura Allah ce man zuhziha anin nari wa da aljannata wa faza wanda duk ya kubuta daga wannan wutar ya shiga aljanna yayi ya ci sa'a to in an fita kuma waɗanda suka tsallake siratin Allah sa mana ciki amin to fa an an zo kuma ga aljanna ana kallo amma malakar kowa annaba Ali masana da dukkan salihai da duk halitta kuma tsayawa za ana kallon ta ba wanda ya isa sai annabi ali wasallam shi kadai zai tashi ya tafi kofa aljannar zai je ya samu kyauran ya kwankwasa kwan kwan kwan kwan kwan ruwa ne yana ciki zai ce man sai ce muhammadu wasallam ba zai ce rasulullahi ba don akwai rasulu da yawa su wannan sunan shi ne bautan aljanna sai ce bika umirtu kai ake umarni na budewa to sai ya bude in ya shiga ya taku kaɗan sai ya sujada sai Allah ce daga yau ba ranar sujada ka bace me kake so kai izini a shiga in ya ce na yi to yadda dukkaninmu nan kowa in zai tafi gida ba wanda yake bukata ya masa jagora haka gidanka na aljanna zai zama to wannan ceton shi ma kowa ya shafa ba sai kuma zai tafi hagun al'arshi ya tsaya yasa bai suka ce a aida an ibrahim yana dama kai kuma a hagu sai ce haka yake so da dama aljanna ce hagu kuma wuta ce ni ne nake da ikon da zan hana ana tafiya da mutum an kama shi kurmi na wuta kama shi an tankaɗe ƙeyarsa daure sai karɓi takardar ce ta kuma aljanna shi kenan an gama shi ma ceto ne bayan an gama wannan kuma sai tafi har wuta ai ta ciro sai ce din afu da su tafi in an gama ko sai shiga aljannar kaiwa ne na cire ka na bai kai ka bi aifi haka yake targa darajar mutane wannan su ne ceton annabi alaihi salam hawa hawa hawa yake Allah samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa